baki mai yanka wuya. Taliban ta sake karɓe mulki a ƙasar Afghanistan shekara ashirin bayan hamɓarar da gwamnatin su a ƙasar. Ko menene tasirin haka ga siyasar duniya? A jihar Niger da ke arewacin Najeriya tsugune bata ƙare ba kan rikicin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP da ke mulkin jihar. wanda aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama. Jama'a Assalamu alaikum. A farkon makon nan ne kungiyar Taliban mai ra'ayin addinin Islama ta sake karbe mulki a kasar Afghanistan bayan shekaru ashirin da hambarar da gwamnatin kungiyar a ƙarƙashin shugaba Mualla Muhammad Umar. kasar amurka ce ta jagoranci yakin da aka gwabza na tsawon shekaru tare da haɗin gwiwar dakarun tsaron nato da wasu mayakan sa kai na northern alliance wanda ya hambarar da gwamnatin taliban ɗin a shekara ta 2021 bayan tsawon shekaru ashirin da sojin amurka suka kwashe a kasar ta afghanistan gwamnatin ta amurka ta yanke shawarar kwashe dukkan dakarunta da ke kasar biyo bayan kula yarjejeniyar zaman lafiya da taliban duk da yake dai ba a sami kai ƙarshe a yarjejeniyar ba to sai dai bayan kimanin kwanaki goma da kwashe rukunin ƙarshe na sojin amurka a ƙasar mayakan na taliban sun yunkura inda ba tare da wani jan aiki ba suka sami kwace iko da fadar shugaban ƙasa a kabul babban birnin ƙasar a yayin da kuma shugaban ƙasar ashraf gani ya arce daga ƙasar. To ko menene tasirin wannan lamari ga siyasa da kuma diflomasiyyar duniya? Tambayar kenan da na yi wa masani shari'a da siyasar ƙasa da ƙasa barista mai nasarar Ibrahim Umar. To wannan ba wani abun mamaki ne ba domin kutungula ce ta diflomasiyyar duniya kuma kowa ya riga ya sani shekara ashirin kusan ana neman na ashirin da ɗaya tun da gwamnatin amurka ta shigo harkokin katsalandan na ƙasar afghanistan ba ma kasar afghanistan ba kusan duk kasashen da ta shiga da afghanistan da iraq da iran da syria a yanzu da kasashen su libya da sauransu duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zarge-zargen da suke yi bai zama gaskiya ba abubuwan da suke zargin muamar gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba abubuwan da aka yi zargin saddam hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu da sauransu har yanzu ba a ga ya tabbata ba duk zargin da aka yi a kan osama bin laden har yanzu ba a ga tushe ballantana makama ba wato duk yaƙi wanda yake yana tattare da aƙida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu ba abu ne da za ka iya yin nasara a kan shi ba diplomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar akwai fanni na yaƙi akwai fanni na akida akwai fanni na siyasa akwai fanni na tattalin arzikin ƙasa akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata ƙasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili to duk da haka ita kasar afghanistan mutanen kasar ba da goyon bayan su aka shigo musu ba ba da goyon bayan su aka kori mula umar ba aka kori rundunar shi aka kuma zo aka kafa wannan eh, shugabanci tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu abin da amerika take yi shine koya ma sojojin kasar afghanistan yaƙi yadda yake za su bijire su fi ƙarfin duk wani yunkuri da za a yi da sunan islama to amma shekarun da 21 da suka yi suna yin wannan abu sai gashi da fitarsu a cikin kwana goma Allah ya ba waɗannan mutane nasara sun yi watsi da ba wai ita kanta American ba har gwamnatin shi wannan shugaban duk lokacin da aka zo aka shiga kandahar a yadda ma su shugabannin kasar garin kandahar suka fito a wannan gunduma suka nemi a yi maslaha suka miƙa eh, ƙasar garin gaba ɗaya ko kuma gunduma gaba ɗaya a salin alin suka roƙi a yafe musu su kuma da yadda sojojin ƙasar suka rika ɓoyewa a ƙauyuka da kwararo-kwararo suna ɓoyewa suna gudun sojojin afghanistan to tun a nan wurin shi kanshi shugaban ƙasa ya ga alama ya yi tsalle ya gudu ya bar ƙasar shi kaga ya nuna kenan amerika bata isa ta iya kare shi ba amerika dama abin da ya kawo ta abin da ya kawo ta ta yi ta gama ragi ne da alkawari da aka yi na shekara ashirin kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yadda suke da bukata sun kuma tafi kuma kamar yadda na ce amerika takan saurin mancewa da tarihi kaga ai kasar rasha ita ce ɗaya daga cikin ita ce ƙasa ta biyu da ta tsalle ta amince da wannan juyin juya hali da aka yi afghanistan ta kuma yi na'am da wannan sabon shugabanci na juyin juya hali a kasar afghanistan rasha ta ba da goyon baya a china ta ba da goyon baya ita ce ma ta farko da ta ba da goyon baya akwai kyautar zaton akwai haɗin kan a kasar iran wadda take makwabciyar kasar afghanistan daga yammaci da kuma kasar pakistan wadda ita ce kasar uwar afghanistan daga gabashin bangarenta sannan kuma muna sa ran a samu kasashe kamar kasar koriya ta arewa sauran kasashe kamar iraki duk waɗannan ana tunanin za a samu haɗin kansu da goyon bayansu wanda idan an samu haɗin kansu da goyon bayansu to muna kyautu zaton ah, za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiyar duniya domin waɗannan ƙasashe idan suka haɗa kansu suka dunkule idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta majalisar ɗinkin duniya akan harkokin tsaro to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa uh, wannan mutane suna da goyon baya na manyan-manyan ƙasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta kuma bayan nan akwai barazana da za ta taso wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na ƙasa Amerika da kuma yammacin duniya yake durƙushewa a lokacin da kuma ƙasar china take neman haɗin kan sauran ƙasashen asiya da kuma gabashin duniya to saboda haka china ta yi ma amurka fintinkau kuma amurka da isra'ila za su fuskanci ƙalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin juya halin zai taso da shi. duk da yake dai jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta ayyana barista tanko beji a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a jihar niger tsugunne ta kare ba a rikicin shugabancin jam'iyyar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana takaddama tsakanin bangarorin shugabannin jam'iyyar a jihar hakan na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan bangaren injiniya muktar suka ce sam ba su amince da zaben shugabancin jam'iyyar ba. ta bakin mai magana da yawon bangaren alhaji sani farin doki gaskiya ba mu gamsu da yadda aka gudanar da zaben ba saboda zaɓe ne wanda ya zama bangare guda in fact a lokacin ma da aka gudanar da wannan zaben an riga an yi closing secretariat to ta ina aka samu wa'annan letas da aka yi sending akwai letas ɗin da shi shugaban jam'iyya na ƙasa shi kamata ya sani wannan letan to ba a yi ba ya kamata a samu local organizing committee da yake daga bangare biyu bangaren su da bangaren mu za a samu mutane da za su yi local organizing committee to da bangaren mu babu wanda ya participating a local organizing committee da aka zo kuma maganan turo leta na contest ya kamata kowane ɗan takara a tura mishi takarda daga hukumar uh, gudanar da zaben cewa shi wakili ne yana cikin wanda zai zama ɗan takara a ji kuma daga bakin shi ko zai yi wannan takaran ko ba zai yi ba za a turo mai takarda shi kuma zai reply ma jam'iyya cewa ya accepting zai participating a wannan takara ba a yi wannan ba ya kamata kuma ya kasance su an turo takarda daga national an sa committee na zaɓe na tantance 'yan takara. To sai dai sabon shugaban ya musanta dukkan zarge-zargen. Zaɓe dai da aka yi amina an yi a fili kowa ya gani kuma kuna wurin an yi zaɓe zaɓe kuma ya yi kyau delegates sun zo daga ward ward 274 daga local government 25 an bi ka'idoji da ward jam'iyya ta shimfiɗa a bi an kuma yi lami lafiya na kuma gamsu. mene ne ka sa gaba bisa la'akari da akwai waɗanda yake suna da adawa ka zama shugaban pdp na a jihar to ita shugabanci tun ma haka ta tanada ba inda za ka yi a ce kowa ya so ka, sai allah wayanda suke adawa da ni kuma adawan da suka yi ai adawa ya ƙare domin eh, faɗan gida aka yi ai an kuma yi faɗan gida an kuma kare kuma jam'iyyar pdp ai ta gaji haka lokacin da ake neman abu kaga an tashi haya haya haya da an gama kamar an yi ruwa an ɗauke a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari cuba hero ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.